Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku 'yar Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Yayin da APC rashin Katsina ya ce shugaba Buhari ne dan takararsa a 2019, gwamna fayaushe ya nuna sha'awar takara a inuwar PDP duk da jam'iyyar ta ce za ta tura tikitin Arewa. Wasu daga 'yan majalisar dattawa sun soki sanata bey don tsayawa Namdi Kano ya samu beli. Kazalika shugaban kwamitin labaru sanata Aliyu Sabi ya ce ba fahimci saraki ba ne kan batun kin ayyana kungiyar Biafra IPOP da cewa ta ta'addanci ce. Kada wasu su ga kaman bayanin shugaban majalisa kaman ita majalisa tana adawa da gwamnatin tarayya. Babu adawa daga majalisa zuwa ga gwamnatin tarayya. Dan majalisa babba kaita ya ce gwamnati tana kan hanya. Duk mai tunani ko mai kishin Najeriya zai tabbatar da cewa wannan abun an yi shi bisa ga ka'ida kuma an yi shi don a samu zaman lafiya. Yayin da Najeriya ke cika shekaru 57 da samun yanci karshen makon nan, gwamnatin ta ba da hutu a Litinin. Muhammad Gira na hukumar alhazai ya ce wasu alhazan kan wuce ka'idar jakar hannu da cusa kaya marasa amfani. Tarkace ne robobin da aka ci abinci ya kamata a zubar, sabil da ake rabawa a nan Musalifa da Arafa. Voice of America, VOA. Haka dai, yanzu kuma bari mu kaɗa mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau, dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai martaba sarkin birnin gwari a jihar Kaduna, Malam Zubayar Jibrin mai gwari na biyu, da rabara Muhammad ɗan Amariya da ke hedkwatar Ekwa a Jos. Ga dai mai martaba sarkin birnin gwari. rahim. Assalamu alaikum mutanen Arewa. Kamar yadda muka sani Allah ya mana zaɓi kamar yadda duk wani mai hankali ya sani canji ne na Allah. To muna gode masa kuma mu mabiya ya kamata mu sani cewa babu wanda za a ce ya iya komi ya san komi zai iya komi kuma. Sai dai kawai gwargwadon abin da Allah ya ba mu iko zai yi musamman shugabanci muna kira ga jama'ar mu su sani ba za su iya biya musu su duka ba don kowa na da bukatarsa amma dai gwargwado muna fata za su ji tsoron allah su kyautata ma mutane mun kuma muyi hakuri haƙuri da su gwargwado inda muka gaba daidai ba mu gaya musu shugabanci na allah ne kuma in ya ga dama yana iya ba wasu kuma amma na kira ga shugabanni duk abin da za a yi a yi shi kan ka'ida kuma da tsoron allah muna kira ga al'ummar musamman arewa nan da muke da rikita rikita iri iri na masu satin shanu da zaman da ake tsakanin manoma da makiyaya muna kira ga musamman makiyaya su sani cewa ni da na zo kan wannan irin aiki na faɗa fulani cewa wata rana fa kaiwa da komo wanda suke yi wanda shi ne ya sa dole a yi burtali da sauransu wata rana fa ba zai yiwu ba mutane karuwa suke kuma suna bukatan gidaje suna bukatan gonaki to muna so su sani har yanzu maganan nan tana na yadda take ya kamata ne mu yi haƙuri da juna in ta kama ma ya kamata fulani su samu gurin zama na dindindin yadda duk sauran ake a duk ƙasashen duniya fulani suna zanna a guri ɗaya ne da gidajensu da gonakinsu wannan tafiya kaiwa da komowa ɗin har a ta rikici kan burtali ya kamata mu zanna mu haɗu da mu da makiyayan da manoman mu zanna mu gane cewa abin nan ba zai yiwu ba a zanna lafiya su kuma waɗanda suke satan shanu suke firgita jama'a ya kamata su bari domin al'umma yanzu an fara tashi tsaye ana kare kai to kada abin ya zama kuma fada tsakanin makiyaya da manoma muna fata dukan najeriya allah ba mu zaman lafiya shugabanninmu allah ba su tsoron allah allah ya sa su yi adalci gare mu allah ya musu jagoranci ba shi ne karshe ba allah zai kara ba su in yana so mun gode kwarai da gaske allah ya ba mu zaman lafiya alaikum Shi ma rabaran ɗan amarya ya ce girmama juna babban ginshiki ne na zaman lafiya tsakanin mabambantan al'ummomi. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa a wannan fili mai tarin albarka. Da wannan lokaci yana so mu dubi abin da Allah ya gaya mana daga cikin littafi mai tsarki a cikin zabura ta 24 daga aya ɗaya da biyu inda Allah ya ce ƙasa ta Ubangiji ce da duniya da mazauna a cikinta shi ne ya kafa ta bisa ruwaye da tekuna mai sauraro don haka na ce ni ɗan Najeriya ne kai ɗan Najeriya ne muna zaune a ƙasar da Allah ya ajiye mu wato Najeriya haka kuma waɗansu suna zaune a wasu ƙasashe daban-daban waɗannan duka Allah ne ya kafa su Allah ya ajiye mu a cikin wannan ƙasa kabilu daban-daban. Allah kuma yana ƙaunar mu tare sakamakon haka. Kada ka raina ma ɗan uwanka ɗan adam halittacce wanda Allah ya halitta tare da kai. Ɗan ƙasa wanda Allah ya ajiye a ƙasar, ko da nan Najeriya ne, ko kuma ƙasashen makwabtan nan da na faɗi ko ba dai kowace ƙasa ce a duniya yadda Allah ya ajiye ka ka mutunta wancan ɗan ƙasa da kai da shi dukkan ku abu guda ne ka girmama mai harshen ka girmama harshen ka girmama shi a matsayinsa na ɗan ƙasa abin da ya dace kenan ka girmama kowane irin mutum ya'ya kyauta ce daga Allah don haka ka taimaka cikin inganta 'ya'yan waɗansu. Me nan faɗi a nan? idan 'ya'yanka suna makaranta sai kuma ga ɗan wani yana zaune a gida baya iya zuwa makaranta babu kudin makaranta amma naka yana makaranta to idan har akwai ragowar kudin da zaka taimaka ma wannan yaro samu iyayen ka ce masu ga wannan kuɗi ku je ku kai yaro makaranta ya yi karatu idan kuma rashin lafiya ne ba kuɗin da za a je asibiti alhali inda naka yaro ne ɗanka ne ko 'yarka za ka kai asibiti hakkinka ne ka ba da taimako fiye da wannan matasa wani lokaci abin da za a yi haƙuri a yafi matashi ya ce ban yarda ba a je a yi wacce za a yi a'a kar a je a yi wacce za a yi maimakon haka matasa ku ce Allah ya baka haƙuri ka ga wa uwanka matashi haka ware Allah ya baka haƙuri Allah ya huci zuciyarka idan wani yana so ya amfani da kai matashi kai ku zo ku yi maganin wane ce a'a ka je ka nemi wane din ku sulhunta ku daidaita Jalla allazi wahidu ya kula ka kama mana guda sau kuka kai mana Nan muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.